ta'alau ila ma anzalallah idan an ce ku zo zuwa ga abinda da Allah ce wa ilar rasuli ku zo zuwa ga abinda da manzo Allah ce qalu sai su hasbuna ma wajadna alaihi abana ya ishe mu abinda muka samu mu da kakannin mu kai mu ba ruwanmu da abinda da Allah ce ko abinda da manzo Allah ce yayin yawa daga cikin masu ce kai ku rabu da su waɗannan ai ko a ce yan izala ne ko a ce ai yan ahlus sunna wal jama'a ne ko ce ai yan zafin addini ne yan kaza ne wallahi ba za ka gane kuskuren magana ba sai lokacin da ganewa ba ta da amfani rufin asirin ka ne mutum